alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ni ne naku abu ahmad alhamdulillahi rabbil alamin yau na zo muku da sabon bidiyo na ziyarar mu zuwa haramin imam ali bin musa rida ɗaya daga ciki imamai na tsira shine imami na takwas wanda haramin sa yana nan a garin mashad wanda kowa ya sani akwai hadisi na manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa idan kun ga rayatu sudi in kun ga tutoci baƙaƙe daga khurasan fal bihim bi ma'ana ku shiga cikin su so wa'annan mutanen khurasan din su ne mutanen wannan gari din insha Allah to wannan imami da kuke gani ɗaya ne daga cikin imamai waɗanda babul ijaba ne duk abin da ka zo ka a gurin nan allah subhanahu ta'ala yana baka bonus na kwana uku wanda duk abin da ka roka allah ta'ala na amsa so ya ku mutane muna kiran ku ka yi kuɗin jirgi zuwa da dawowa daga Najeriya zuwa nan koko daga ƙasashen mu na Afirka ku zo ku yi ziyara ku roƙi bukatun ku Allah subhanahu ta'ala yana biyan mu mutane bukatu a wannan guri mutane da dama suna da tajruba akan neman wato biyan su sun zo nan gurin Allah biya musu bukata so kuma da kuke da bukatun ku ku yi guzuri ku zo ku ziyarci imamai ziyarar su yana da falaloli yana daga cikin abin da yake mai kyawu Allah subhanahu ta'ala ya biya mu kowa bukatunsa dan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah